sallallahu wa sallam wa baraka wa nama alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka da sake haɗuwa a wannan masallaci na sayyiduna abu huraira radiyallahu an a nan sakkwato birnin shehu a yau yammacin talata 25 ga watan ramadan shekara ta biyar wanda ya zo daidai da ashirin da nawa kenan da biyu ko ko da ɗaya ashirin da biyu ga watan julai na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kuma allah ya za mu samu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai albarka bayan wata yankewa ta lalura da tafiya da ta gitta wanda kuma yake da irin mala abubakar cika gida dawa ba zai damu domin tafiya ta kama shi ba na tabbatar da kun ji daɗin kasancewa tare da mala abubakar kuma kun samu fa'ida da amfani masu yawa ina fatar ku yi dandazo wurin karatukan da yake yi bayan watan azumi a sauran wurare da yake koyarwa a cikin sati allah ya saka musu da alkhairi allah ya ƙara ba shi lafiya allah ya albarka ga rayuwarsa da ta zuri sa da ta sauran 'yan uwa musulmi mutane suna cewa tafiya mabuɗin ilimi a wannan tafiyan da na yi gaskiya na haɗu da abubuwa da dama da ya kamata a ce muhadara zan yi a kansu amma na so in faɗi abubuwa guda biyu a yanzu mafi muhimmanci su shine ɗan tsayon transit da na yi jiya da safe a ƙasar masar abin da ake ta rajaban tara ajaban wato ko daɗe sai ya ga ɗai kusan ko menene na gani na mamaki kuma da zan ku labarin sa alƙur'ani ne na gani amma wannan alƙur'anin ka tafere ne ya kusan girman wani ɗan mutum kun san ko saboda me aka yi shi saboda tahajjud wato limamai ba sai sun haddace alkur'ani ba irin karfin nan da ake dora lasfika a kai sai a yi mishi kwantena babba sai aza qur'ani sai ka ga liman ya zo tsaye ya rungume hannu yana ta sallah ashe qur'ani ne nan gaban shi in ya kai karshen shafi sai ya juya tsaye dai na saki baki ina kallo har hoto na ɗauko muku hoton limamin da qur'anin ma yanzu haka yana a wayata don ku gani ku ga abin mamaki wato mutane suna bambanta ga tunaninsu suna bambanta ga eh, ɗabi'unsu da al'adunsu da sauransu malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin riƙa alƙur'ani a cikin sallah da yawan malamai sun tafi a kan cewa bai dace ba sai fa idan lalura mai tsanani ta sa a bukaci hakan suka ce kamar a ce liman yana shakka har da sa' sai ya sa wani mamu ya rika alkur'ani ya rike don yi masa gyara ko ta da shi idan ya kage in babu wani alarma bayansa to amma shi liman karan kansa ya rika qur'ani yana sallah da shi suka ce yana da matsaloli har guda biyar matsala ta farko babba suka ce rike alkur'anin yana hana tabbatar da sunnar rungume hannu wadda ta tabbata ingantattun hadisai a cikin muwadda ta imam malik da sayul bukhari da sauran littafai to kaga su wannan sun kauce mu wannan matsala gaba daya don babu rikawa ko ba gaba matsala ta biyu suka ce buɗa juya shafi a jima duk in takarda ta ƙare sai ka juya suka ce wani aiki ne ƙari wanda ba a san da shi a cikin sallah ba matsala ta uku kafi idanunka da za ka yi ga alƙur'ani ba kuma kafi ya kai ba za ka rinka bin su sadara sadara kalma kalma kana zuwa kana dawowa suka ce shi ma wannan wani aiki ne da ba a san da shi ba a cikin sallah sannan suka ce natsuwa lokacin da kake karatu daga cikin kwakwalwarka eh, daga basirarka daga hardarka ka fi samun cikakkiyar natsuwa ta yin sallah bisa ga wato ainihin kana diba littafi kana diba alkur'ani to sannan sai ruku'i da sujuda da ɗagawa duk kana riƙe da alkur'ani kaga su duk masara sun kauce wannan su kuma ala kulli halin wani abu ne na ban mamaki da na gani wanda na so in sanar da ku bari mu tsaya kan sa domin mu samu shiga karatu ina jin an kwana a cikin kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam a cikin suratu hud daga aya ta 25 zuwa aya ta 32 za mu ga yadda Allah tabaraka ta'ala ya yi nuni ga yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi kira zuwa ga tauhidi Mai tsoratar da mutanen su ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim to amma martanin da suka maida masa suka ce to ai kai mun ba kowa tare da kai sai kauyawa sai raunana sai wato talakawa sannan mu ba ga kana da wani fifiko a kan don me za ka za annabi a cikinmu kai muna ganin dai kawai karya ce ka zo da ita to ansar da yake basu shine ya ce idan ina bisa hujja bisa gaskiya daga wurin ubangiji na Allah ya rufe muku wannan gaskiyar ba ku ganta ba ya zan yi da ku zan tilasta ku ne in tilasta ku sai kun musulunta sai ce ku yi nazari ba ni tambayar ku ko sisi ba ni sun ko taro daga hannunku ni Allah zai ba ni ladata sannan waɗannan da kuke gani talaka kuna son in kore su ba ni iya korar su don me don za su gamu da ubangijinsu ya ce ku ina ganin kuna tare da wauta sannan ya ce idan na kore su idan na kori talakawa da ke tare da ni to ya zan yi wa zai taimake ni daga allah in na kori bayansa a wurin allah da talaka da mawadaci duk ɗaya ne duk bayansa ne talaucin shi ya bayar arzikin ma shi ya bayar kuma yadda ya tsara haka yake ya ce to abu hudu ba ni ce maku iya gare su na farko kuna cewa in buɗe muku arziki in ba ku dukiya ban ce muku ina da taskokin arzikin ubangiji ba na biyu kuna so in faɗa muku wasu abubuwa na gaibi waɗanda ni ban san da su ba ni ban ce muku na san gaibi ba na uku kuna cewa wai ni mutum ne irin ku ko ni mala'ika ne da zan ci annabi ni ban ce muku ni mala'ika ne ba sannan ce na hudu waɗannan da kuke rainawa kuke ɗauka ba kowa ba ni ban iya ce Allah bai sanya alheri tare da su ba domin Allah ya san abin da ke cikin zukatansu idan na kore su na zama cikin azzalumai to duk wannan tattaunawar bayan an gama yin ta ne sai aya ta 32 ta fara da mai inda nan ne ya kamata a tashi bismillah al-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعلم قال قالوا ya nuhu قد jadaltana fa aksarta suka ce kai nuhu wallahi dai ka dai cika jayayya ka cika jidali jidalin ka yayi yawa jadaltana fa aksarta jidalana kai tattauna da mu tattaunawar taka ta yi yawa ka yi rigima da mu rigiman ka ta yi yawa aljidal a kalmar larabci yana da mamaci da jidal da kalmar hausa mataki uku ne akwai alhijaj Shi ne kai kokarin tsaye ma mutum hujja don ya san da hujjarka akwai aljidal ne ka tattauna da mutum da manufar ka jawo hankalinsa ya gane gaskiya sannan akwai almira'u wannan ita ce jayayya bayan gane gaskiya ga gaskiya a fili ga ka kana jayayya to ga da suka ce mishi ya cika jidali ga kikiri ba zaginsa suka yi ba domin aljidal yana zama abu mai kyau kamar yadda Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati da ahsan wajadilhum ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum annabi an ce masa yayi jidali ba jidali na bahaushe ba tattaunawa ta neman jawo mutum zuwa gaskiya shi kace ka ce billati ahsan don wani tattaunawa wani hatsaniya yake ko ba haka wani rigima yake yi maimakon ya yi kokari ya ganar da kai gaskiya sai ya ƙara tunkuɗe ka daga gaskiya da sai ka ce wa jadilhum billati hi ahsan a cikin alqur'ani akwai suratul mujadila surar mace mai tattaunawa dawa ta tattauna da manzon Allah ta tattauna kuma daga saman sammai bakwai madaukakin sarki yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wacce take tattaunawa da kai dangane da sha'anin addininta da haka nan da suka ce ya nuhu qad jadaltana fa aksarta na ba zagin sa suka yi ba wai tattauna wannan taka yau dai shekara 950 kada abu guda kai mun ce maka ba mu so mun ce maka ba mu yi mun ce maka ba mu ganewa don haka ka kyale mu in kana kyale mu fa aksarta jidalana fa tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kajin da suka yi wauta kamata ya ce jadaltana fa aksarta jidalana fa nashkuruka ala nasihati lana ka da yawaita jayayya don ka gwada mana gaskiya to mun gode da jayayya ka ko ba ka ba suna iya mu ba mu gane ba ka kara mana bayani ka fito fili ka faɗa ya kiran nan naka yake ne wai menene tauhidin nan shirka nan da kake son bari menene illanta ba mu gane ba in kuma duk abin ya gagara su ce mu dai mun gode ci gaba da kokarin ka mun gode da nasiha suka ce a'a fa'tina bima ta'iduna in kunta min sadiqin ka zo mana da abin da kake mana alƙawari na azaba in har da gaske kake yi yau shekara 950 kullum ci yake in ba a yi ba Allah zai yi kaza in ba a yi ba Allah zai to ya yi din kaga wato wannan shine iyakar kolin kekashewar zuciyar dan adam lokacin da Allah ta'ala ya masa daurin ta lalashi bai sani ba qala inna ma ya'tikum bihi Allah annabi nuhu yace wannan azaba da kuke gaggawa inna ma ya'tikum bihi Allah a kullum annabawa tauhidi a aikata suke koyar da shi wanda ke iya zuwa muka da shi kadai ne Allah duk duniya kowa bai iya saukan wani azaba in ba ba in ba Allah ba to shi Allah shi ke zuwa da ita in sha'a idan ya so wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba masu iya gagara ubangiji bane ko akwai mai gagara ubangiji idan ya so sai masa azaba ba mai gagara ubangiji Allah ce wala yanfa'ukum nushi annabi nuhu kai ce wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم duk nasihar da zan muku bata amfani idan ma na yi nufi in muku nasihar bata da amfani in kana Allahu yuridu an yughwiyakum idan ubangiji yana son ne ya batar da ku ni aikina shine in yi nasiha nasiha ita ce ka dubi menene alheri ga mutum menene amfaninsa ka gwada masa shi ka jawo hankalinsa zuwa gare shi don haka na ta nasahtuhu wa nasahtu lahu na yi masa nasiha na nuna masa gaskiya kana cewa nasahtu lahu wudda na yi masa tsantsar soyayya Allah ma ana yi masa nasiha annabi ana yi masa nasiha malamai ana yi musu nasiha sarakuna ana yi musu nasiha gama garin musulmi ana yi musu nasiha shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce addinin nasiha aka ce liman yace ce lillahi wali rasulihi wali kitabihi qur'ani ana masa nasiha kenan wali wali a'immatil muslimina wa ammati lillahi wali rasulihi wa kitabihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammati nasiha kaga Allah shine ka bauta masa shi kadai ka tsarkake masa bauta karka masa shirka nasihar kaga manzo Allah ita ce kai masa da'a kada ka saba masa kada ka hada shi da kowa wajen biyayya nasihar kaga shugabanni malamai da sarakuna shine kullum ka gwada masu ka ba su shawara mai kyau kai masu nasiha ka aza su ga hanya ka masu addu'a sauran gama garin musulmi me nasiha da za ka yi masu kowa ka bi shi da alkhairi kada ka bi shi da sharri kada ka bi kowa da bakayya to annabawa nasiha suke yi ga mutane kowane annabi ya zo nasiha yake yi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin wani ne yake faɗin wannan annabi salih alaihi salatu wassalam bayan da duk ya gama wa'azinsa da musiba ta sauka sai yake ce mu Allah ya ce fatawalla anhum wa qala ya qaumi lagad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna na iyar muku saƙon ubangiji na na yi muku nasiha matuƙa amma matsalar ku guda ba kusan masu nasiha to wasu haka suke ba su mai wa'azi shi da yake cewa duk nasihar da na maku duk faɗakarwar da na yi duk tunatarwa duk wa'azi duk karantarwa idan ubangiji na son ɓatar da ku ne ba zan iya shiryar da ku ba nasiha ta ba za ta amfani ku ba wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yaghwiyakum in ina son yi maku nasiha in Allah na sai batar da ku to nasiha ta ba za ta amfane ku wannan ya nuna me na nuna shari'a da bata a hannun wa suke a hannun Allah in kana Allah yuridu an yughwiyakum idan Allah yana son ya halaka ku riwaya ita ce halaka ita ce bata ita ce akasin ar-rushd shi yasa Allah ya kore mu annabi sai ita ce ma dalla sahibukum wa ma gawa gawa ya ɓace ya saki layi ya bar tafarki kun ga annabi adam alaihi salatu wassalam da ya saba umarnin Allah sai Allah ta'ala ce me wa asa adamu rabbahu fa gawa sai ya ɓace sai ya bar tafarki ya saba ma umarnin Allah shi yasa azabar da Allah ke saukarwa yana kiranta gayyu ita ma fa sawfa yalqauna gayya saboda me saboda ghayyun nan da suke yi batan nan da suke yi shi ke kai su zuwa gare ta kuma inda Allah ta'ala ya kira azaba sayyi'a wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun saboda me saboda sayyi'a ke kawo ta sai aka bata sunan sayyi'a to amma daga cikin ladabi idan muka yi maganar shari'a mu jingina ta ga Allah in muka yi maganar bata mu jingina ta ga masu ita saboda duk wanda Allah ya batar ya batar da shi ne saboda cancantar kansa na ya zama batacce shi sa sai dai abdulkadir jilani rahimahullahu ta'ala ke cewa abin nan wala fa'ilun lil khairi wa sharri dunahu wa min adabin lasna lahu nansibu sharra da alkhairi da sharri ba inda suke zuwa sai daga wurin Allah amma wa min adabin lasna lahu nansibu sharra mu babu jingina ma Allah sharri sai dai mu jingina masa alkhairi kamar yadda aljannu suke cewa inna la nadri asharrun urida man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada أشر أريد بس أراد الله أما رسكس أم أراد بهم ربهم رشا رسكس كجنجنا شريا زواج الله أما كاكشي إبليس لو كتن دي قتي مري سيتي ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم inda ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin kun ga giwayen da tana tana ta fitowa to kenan shedan shike jingina ma Allah batarwa rabbi bima aghwaytani Allah tunda ka batar ni yanzu jama'a mun yadda Allah ke kaddar bata amma shi batar da iblis ba a gwada masa hanya ba ba umarnin da aka bashi wani abu ne mai wahala ce usjud li adam matsala ne kaga ba matsala ba ne to amma saboda taurin kansa sai gashi ya ɓace sannan kuma ya dawo yana jingina ma Allah ɓatarwa ya ce rabbi bi ma aghwaytani ubangiji tun da kai ka batar da ni to da aka yi mame shi batar da kansa haka ɗan adam a kullum ya roƙi shirya gurin Allah idan bata ya cin masa ya zargi kansa akan faruwar ɓatan nan ya tabbatar da cewa laifinsa ne ya kai shi zuwa ga ɓata ya yace huwa rabbukum Allah shine ubangijinku wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah ake mayar da ku kuma Allah zai muku hisabi wanda ya aiki na kwarai zai ga sakamako na kwarai wanda ya munana kuma zai ga munanawa daidai abin da ya aikata am yaqulu naftara am yaqulu naftara قل إن فعلي إجرامي فعلي إجرامي Allah ta'ala ce am ya ƙolo naftara ko cewa suke ya ƙage shi iftarahu ya ƙage shi menene ya ƙaga kuma damirin da yake ciki iftarahu huwa wane ne wasu malamai suka ce maganan tana nan ka annabi nuhu am ya ƙolo naftara ko cewa suke nuhu ya ƙago wannan wazi ƙarya yake ma Allah ul in tuhu Allah ya ce ma nuhu ka ce masa idan na ƙago wannan magana fa alayya ijrami to laifina yana bisa kaina wa ana bari'un mimma tujrimun ni kuma na barranta daga laifin da kuke wasu malamai suka ce a'a wannan aya jumla ce mu'tarida ta gitto ne tsakanin kisar annabi nuhu amma da annabi muhammad sallallahu alaihi am yaquluna iftarahu am inna muhammadan iftara kitaballah iftara alquran ko mushrikai cewa suke yi annabi muhammad ya kago alqurani eh haka suke cewa to menene amsa qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana in manzo Allah ka ce musu to idan ni na kago qur'ani ba ai laifin bisa kaina yake idan ba ni na kago Al-Qur'ani ba wannan tare da kuke yi wa ana bari bari'un mimma tujrim ni ko na barranta daga wannan laifin da kuke a cikin wannan aya akwai uslubi na balaga na hikima ta larabci wanda ake kira al-ihtibak al-ihtibak shine jumla guda biyu su zo iri ɗaya ko kuma su kama da juna kowace tana da kalmomi irin makwabtan waɗanda ke ga wannan sai ka goge kashi na farko na wannan ka bar kashi na biyu ka goge kashi na biyu na wannan ka bar kashi na ɗaya ko kuma ka sauya ka goge kashi na biyu na wannan ka bar kashi na ɗaya ka goge kashi na ɗaya na wannan ka bar kashi na biyu kamar inda Allah ta'ala ke ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su maganan tana da tsawo abinda magana ita ce wa adkhil yadaka fi jaybika ghaira bayda takhruj bayda min ghairi su wa akhrijha takhruj bayda min ghairi su kaga wa adkhil an fade shi amma wa akhrij ba a fada ba tadkhul ghaira bayda ba a fade shi ba takhruj bayda sai aka fade shi kun fahimta wani shi ake ce ma inda Allah ta'ala ke cewa qad lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun nan ma abin da yake wa abin nan fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilish shaitan kun gane anan sai aka bar abin nan fi'atun sai aka goge mu'minatun aka tabbatar da tuqatul fi sabilillah wannan ko sai aka tabbatar da kafiratun sai aka goge tuqatilu fi sabilish shaitan ko kuma fi sabilit tagut wannan shi ne ke ake cewa ihtimal so nan da Allah ta'ala ce qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa in kuntum taftaruna alayya fa ana bari'un mimma tujrimun kaga kowace sai aka goge mata wani bangare na abin da wato kenan wani bangare na ilimin da ke cikinta saboda a tabbatar da ijaz balarabe baya da maganar da ta kai matuƙa irin wadda aka yi ta mujaza duk mutumin da ya zo ya tsaye magana minti ashirin balarabe ba zai saurare shi ba saboda ya cika sarasara ya cika surutu idan ana gasar hudu ba suna gasa ta shekara-shekara da waka da hudu ba daga cikin abin da zai baka maki shine kai takaitattun magana wannan shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawami'ul kalim don a nuna masu kai matukar da Allah ta'ala wato ainihin ya bashi ilimi ya bashi qur'ani ya kuma bashi hikima da fasa'ir da su ba su da ita an tattara hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam wacce tafi kowace tsawo wani ya karanta ta a minti shidda ko fokal bariya ta bata kai minti shida ba ko to hudu bai annabi sallallahu haka suke takaitattu duk mutumin da ya takaita to shi ya magana to da haka anan wani ijazi ne na qur'ani wata balaga ce ita shi kira al-ihtibak قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء منه wa in kuntum taftaruna alayya fa ana bari'un mimma tajrimun kaga duk aka goggoge wacce sai magana ta me ta zama takaitacciya am yaquluna iftara qul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun Allah ce wa uhi ila to wannan aya ta gito tsakanin kisar annabi nuhu don ta nuna alqur'ani maganar Allah ce amma akwai hikima ta da'awa a ciki menene hikimar anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ba kaga qur'anin yi ba amma sai ce in tuhu fa alayya ijrami uslubi ne na jan hankali kamar da Allah ta'ala ya ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko mu ko ku wasu na kan gaskiya wasu na kan bata ai kaga annabi ya tabbatar da kan shirya yake a wata ayar kullu as'alukum abin nan qul tus'aluna amma ajramna wala nus'alu sai ce amma ta'malun qul la tusaluna amma ajramna kace musu ba a tambayar ku laifin da muka yi sai ce wala nusalu amma ta'malun ba a ce tujrimuna ba saboda kalman jurmu tana nufin zunubi ko jingina ba kafirai ita nan ba a son yi saboda tsananin mulatafa da jawo hankalinsu to wannan ita ce da'awar musulunci da'awar da ake la'akari da wace hanya za a bi domin a jawo ta zuwa ga gaskiya ba wace hanya za a tunkuɗe shi da barin gaskiya ba ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ce wa uhi ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman maganar jidali ta kare sai aka yi wahayi zuwa ga annabi nuh aka ce mashi lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai sake imani daga mutanenka sai wanda daman ya riga ya imani ya bada gaskiya fala tabta'is bima kanu yaf'alun kada ka sa kanka damuwa ga abin da suke aikatawa saboda Allah ya riga ya hukunta waɗanda suka imani da kai so riga sun yi waɗanda ba su yi ba ba za su yi ba san magana ta riga ta ƙare kuma can gaba za mu ji cewa ma'amana ma'ahu illa kalil ɗan ƙwarorin mutanen da suka yarda da kai an tsaya an rufe ba wanda zai sake ba da gaskiya to wannan babban bala'i ne ya cimma mutane annabi nuhu alaihi salatu wassalam cewa Allah ya buga musu hatimin bata ba za su sake shirya ba wasu ilfulka bi a'yunina الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه وكل حتى إذا جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل Allah ya ce na'il fulka bi a a'yunina yanzu tun da an riga an ja layi ba wanda zai sake musulunta to annabi nuhu na'il fulka bi a a'yunina ka kaga jirgin ruwa bi a a'yunina akan idanunmu akan kulawarmu wa wahyina kuma bisa ga umarninmu mu muka ce kai jirgin ruwa nan da Allah ta'ala ce bi a a'yunina malaman suna sun tabbatar da Allah yana da ayin Allah yana da idanu to a nan kuma wani uslubi ne na amfani da kalmar idanu wurin kulawa wani ka sa ido me ake nufi ka kula ko ba ka ba to cewa wannan bi ayuni na nufin kulawa bai nuna kuma Allah bai da ayuni ba kamar da yace wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni ko ba haka ba so ubangiji ya tabbatar maka sa ido amma anan ido yana nufin sa ido na kulawa ka yi jirgin ruwa ka kaga jirgin ruwa bisa ga kulawar ma'ana mu za mu baka basira da za ka yi jirgin ruwa a garin musul yake ba su da ruwa ko kusa ko nesa to mutanen da ba su da ruwa ba su da gulbi ba su da korama ba su da rafi bale maganan teku to ina su ina yin jirgin ruwa Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai Allah ya bashi basiran ya sara ice ya hidda alluna wa dusur ya sa kusa ya haɗe su to babu kusa ta wannan wanda da muka sani ta karfe a wancan lokaci ko ta darma ko ta menene ya yake yi sai ya huda wannan bangare na allo ya huda wannan bangare sai ya shigar da ya giya mai karhi ya ɗaure tsakaninsu to ya za a yi ya bai bar wata kafa wadda ruwa ke shigowa ba kaga wannan duk wata kimiyya ce ko in wata fasaha ce wadda Allah ta'ala ya tanki annabi Nuhu alaihi salatu wasalam da ita shi yasa mu ga su ne masa izgiri dan ba su saba da gani ba wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina ka kaga jirgin ruwa bisa ga kulawarmu kuma ka yi shi da umarnin mu muka sa kai wala tukhatibni fil ladina zalam ka kama bakinka kada ka sake min maganan waɗanda suka yi zalunci innahum mughraqun domin nutsar da su za a yi wannan ya nuna kenan annabi nuhu alaihi salatu wasalam bayan da madaukakin sarki ya faɗa masa ba wanda zai sake musulunta yayi waccan addu'a rabbi la tazar alal alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara bayan da wannan addu'a da aka zo za a yi ruwan dufanin rahama ta kama shi tausayi ya kama shi yanzu yana ce ta ubangiji ko da ƙara musu jinkiri kaga annabi da mutanensa to shine Allah ya ce masa wala tukhatibni fil ladina zalamu kar ka sake min magana azzalumi magana ta riga ta kare wata addu'a taka kuma an karba kuma lokaci yayi innahum mughraqun ruwan sama za a sauko kama da bakin ƙwarya ƙasa ta fito da nata ruwan ya game ya halaka su wayasna'ul fulka gashi can yana kaga jirgin ruwa Allah yana suranta mana abin kamar yanzu ne ke faruwa shi yasa bai ce wa sana fulka ya kaga wasu ta ah, waya sana'u yana yi don ne mana majigin abin kaka kamar gashi nan yana kaga shi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi duk lokacin da wani bangare ko wata kungiya ko wata jama'a daga cikin mutanen su suka bi ta kansa sakhiru minhu sai su rinka masa izgili a nuhu a shaida man kai kafinta ne nuhu ya aka yi tuntuni baka ci abinci da wannan sana'a ba kaga kuwa kofar gidana ta lalace da kawa ka zo ka gyara min wani ya zo ya ce a to kai nuhu daman kana da sana'a ka tsaya bata lokacin ka ga wa'azi ai da wannan kake tuntuni da yafi maka ba su abin da zai faru ba wawaye qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu annabi nuhu yace ku ta izgili yadda kuke mana izgilin nan mu ma izgili muke yi maku kamar yadda kuke mana izgili don me domin mu mun san ƙarshen ku ya zo mu ko mun san tsira za mu yi fa a ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi kuna shirin sanin wane ne wanda azabar da za ta tozarta shi za ta zo mashi a nan duniya kenan wa yahillu alaihi azabun muqim sannan kuma can lahira azaba dawwaman ma tabbatacciya ta sauka a kansa shin jama'a wane ne ya kamata ya mu izgili wanda yake dariya akan bai san halaka zai yi ba ko wanda ake madariya alhali ya san tsira zai wa ya kamata ya izgili annabi nuhu ya kamata ya zan shi ke izgili da mutanensa Allah ya ce hatta idza jaa amruna har sai da al'amarin mu ya zo muka ba da umarni ƙasa ta fito da nata ruwa muka ba da umarni sama ta sauko da nata ruwa muka sa ruwan nan suka yawa wa fara tannuru ya kai ma duk da wato murhu wanda ake hasa wuta shi kansa fitowa da ruwa yake wato ruwa ya fito ta inda ba a ma tsammaninsa ga ruwa yana bubbula a makera inda ake kira inda ake hasauta to wannan lokaci kul nahmil fi min kullin zawjayn ne sai muka ba annabi nuhu umarni muka ce kowace halitta ka ɗauki zawjayn ne aure biyu jinsi biyu kalman zauj babu ta ga hausa miji zauji ne ko mata zauj ce to wace kalma ke hada su yanzu tana iya faɗin miji tana faɗin mata babu ta don haka zauj mufrad ne zauj abu ɗaya ne kamar takalmin ka zauje ne ne kaga ɗaya zauji ne ɗaya ma zauji ne kai zauji ne ka kuma zauji ce wasu suna ɗauka ne ce kalmar zauji sun ɗauki mata da miji ake nufi a'a ai kaga da Allah ta'ala ya ce samaniyata azwaj ko min ad-da'ni isnaini wa min al-ma'zi isnaini ko wa min al-baqari isnaini wa min al-ibli isnaini nawa kenan takwas kenan kaga inda zauji na nufin mata da miji da sun zan goma sha shida ba takwas ba tunda kowane an faɗi biyu da haka zauj yana nufin namiji zauj yana nufin mace alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn zakara wal unsa az huma az-zakar wal unsa don haka zauj kalma ce da babu ta ga Hausa amma abin take nufi ware ko kuma gauro gauro ba shine zauj ba to amma matsalan kalman gauro idan yana da aure ba a ce masa gauro amma in yana daban gauro ne ita ma mace in tana daban ita ma gwaurowa ce in ka jance goron dutse dutsen da yake shi kaɗai ya ware bai tare da kowane to goron mutum fa shi ma daidai yake da warin takalmi warin takalmi guda tilo ko haka ba to shi ne zauji Allah ya ce ma annabi nuhu ihmil fiha min kullin su ne kowane jinsi ɗauki mata da miji kurciya ɗauki mata da miji mujiya ɗauki mata da miji kare ɗauki mata da miji dila ɗauki mata da miji ku gane ku tsuntsaye kowane jinsi ɗauki mata da miji dabbobi kowane jinsi ɗauki mata da miji duk halittun abangiji da suke bisa doron kasa saboda gaba ɗaya za a tsarkake kasar kafirtin mutane annabi nuhu ya isa don haka ku duk halittar da bisa doron ƙasa halaka ta za a yi amma allah yana son duniya ta ci gaba bayan sun sauko bayan kwana 150 kamar da malaman tarihi ke cewa to shikenan sai Allah ya ce ya dauki mata da miji haka in ya dauki kare da miji da mace saura halaka su zai in ya dauki damisa miji da mace saura halaka su zai ya dauki giwa miji da mace saura halaka su zai wow to wani irin jirgin ruwa ne wannan nan gaba za mu ji Allah ta'ala ce qalar kabu fiha ba alaiha ba don irin wannan kwale-kwale ne alaiha ne ai to fiha ne saboda ɗakuna gare ta iri-iri ɗaki na dabbobi irin su giwaye da damisa da ku gare ko ɗaki na tsuntsaye ɗaki na kaza ɗaki na kaza sannan su kuma mutane an masa ɗan nasu su ma iya inda za su zauna duk da su ba su da yawa ya kasu mutum arba'in zuwa tamanin kamar yadda za mu gani a nan gaba to Allah ce ihmil fiya min kullin ne duk wata halitta da ka gani bisa doron ƙasa yau kakatta namiji kakanta namiji da kakanta mace suna cikin jirgin nan kuma wannan jirgin ciki ikon Allah yana nan duniya an gano shi dakan ya bace amma an gano shi saboda ikon ubangiji kamar da zamu ji a nan gaba Allah ta'ala ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu Allah ya halaka kowa in banda wato waɗanda maganar ubangiji ta gabata a kansu wa oh afwan wa ahlaka da kai da iyalanka ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka ka ɗauki kowani jinsi ka ɗau abu biyu namiji da mace sannan ka ɗauki iyalanka illa man sabaq alaihi alqawlu sai wanda maganar ubangiji ta gabata akan sai zama kafiri kamar matakka kamar danka wani ɗa cikin diyan ɗiya hudu ga annabi nuhu yana da hamu yana da samu yana da yafisu yana da yamu nyamun nan kaga sunansa ya kama da na 'yan chinese ko nyamu to shi ne ya kafirta da shi kaga bai cikin jirgi bai shiga jirgi nyamu eh nyamu <laughs> sai an kai mai nyam an ka halaka shi to Allah ya ce illa man sabaka alaihi alqaul wa man aman kuma ka ɗauki waɗanda suka yi imani ka shigar da su jirgi wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce ba wanda ya imani da shi duk tarsashin al'ummar illa yan kaɗan wasu suka ce goma wasu suka ce sha hudu wani ya ce arba'in wasu kace ce kai sun kai tamanin to ko nawa ne dai kaga Allah ce qalil wa ma amana ma'ahu illa qalil saboda haka gaskiya ba tana nufi inda jama'a suka yi ri suka tafi ba so da yawa wa qalilun min ibadi ashakur to sai Allah ya ce mai wa qalar kabu fiha قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها to nan Allah ta'ala bai ambaci maganan saukar ruwan ba sai ya ambaci hawan jirgin kawai alhalin ko Allah ya saukar da ruwa masu ɗimbin yawa ya faɗa a wasu wurare inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya a ɗaya Allah ta'ala ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir inna lamma tagha ma lokacin da ruwa suka hauhawa ruwa suka yi ta sauka daga sama suka yi ta bubbuga daga ƙasa fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir da ruwa masu kwararowa muka buɗe ƙofofin sama ta ko ina ruwa sauka suke yi sannan wa fajjar nal arda uyunan duk ƙasa muka tsatsage ta muka maida da ƙoran mu ko ina ta fitar da ruwa to a wannan lokacin ne Allah ce hamalnakum fil jari sai muka ɗora ku cikin jirgi mai gudana walahul eh, jawari fil bahar ko wa min ayatihi aljawari fil aljawari ana nufin jirage masu gudana shine nan Allah ta'ala ya ce wa qalar kabu fiha sai annabi nuhu ko kuma Allah ya ce ma annabi nuhu da jama'arsa irkabu fiha ku shiga cikinta ko kuma annabi nuhu ya ce ma mutanensa irkabu fiha ku shigo a cikinta don haka jirgin ruwan shiga ake ba hawa ake yi saboda babba ne ɗakuna gigare shi kuma hawa hawa ne ta yadda wasu ba za su cuta su ba kaga yanzu kace da mutane da awaki da tumaki da giwaye da kuraye duk wuri ɗaya akwai matsala ko babu don haka jirgin sai aka yi masa hawa hawa ko wani bangare da nasa jinsi iri ɗaya masu kama da masu iya zama da juna iri ɗaya wanda ba su iya zama da juna to suna rarrabe Allah ta'ala ya ce bismillahi majriha wa mursa giyar ta bismillah birkin ta bismillah majriha tafiyar ta ba in kasa giya ba sanin mota ke tafiya ba to bismillah shi a giyar ta wa mursaha in an zo wurin tsere ta kuma mursaha birkinta shine bismillah da bismillah take tahiya bismillah a feturinta bismillah a giyarta bismillah a sabis ɗinta don haka da shi take tafiya da shi take tsayawa don a koya maka ta duk abin da zaka ka yi kai shi da sunan Allah idan babu sunan Allah cikin al'amari ya lalace akwai matsala inna rabbi la rahim hakika ubangiji na mai gafara ne mai jin kai don haka waɗannan da aka yi tafiya da su a cikin jirgi ba ma'asumai ba ne masu laifi ne amma ubangiji ya zaɓe su kuma mai gafara ne mai jin ƙayi ga laifinsu a ɗaya ayar Allah ta'ala ce fa'idas tawaita an tawamin ma'aka alal fulki faƙul alhamdulillah allazi najjana min alqawmi zalimin kaga nan ba birki bane ba giya bace amma da ganin sun hau jirgi sun shiga ciki sun tsira daga ruwa to shikenan sai su yi godiya ga Allah cewa Allah ya raba su da waɗancan halakakkun mutane ashe jama'a zama da halakakku ma hatsari ne matsala ne rada duk Allah ya raba ka da su me kake godiya kake ga Allah to shi yasa idan muka hawa abin hawa ana son mai bismillah wannan ayar kanta ana karanta ta amma abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa Allah ya faɗa cikin ɗaya ayar wallazi khalaqal azwaja kullaha وجعل لكم من من الفلك والأنعام ما تركبون حتى إيه؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سو النبي صلى الله عليه وسلم انزي hawan ابن hawa da ya hau ya daidaita me yake cewa in zai hau zai bismillah in ya hau zai ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun idan tafiya ce zai yi zai bar gari abin da ake kira safar ka bar gari ka tafi wani wuri to sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan ce subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل idan ya dawo daga tafiya ya fara hangen wato gidajen madina daga nesa zai sake karanta wannan addu'a sanai ce aibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun alhamdulillahi wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazama al-ahzaba wahda sannan in ya iso ya fara wuce masallaci yayi nafila raka'a biyu ya gaisa da mutane waɗanda ba da su akai tafiya ba sannan ya sauran iyalansa yana da kyau matafi ko da sau ɗaya ya aiki da wannan suna in ya dawo kare je gida ya fara zuwa masallaci ya nafila ni matsala ta kullum na zo manciya nake sai na isa gidan na yin tuna gani kuma sarkin tafiya ina yawan tafiyar amma mantuwa ta yi mini yawa amma dai ina sa ran na taɓa ɗabbaka sunnar kuma zan yi ƙoƙari nan gaba in ƙara ɗabbakawa insha Allah Allah ta'ala ta wahiyya ta bihim ga ta can tana gudu da su wato ka lura da yadda ƙur'ani yake majigin labari bai kaga yanzu labarin abin da ya wuce ne shekara duba bai ake bayar amma ba a ce wajarat bihim ba sai ka ce wahiyya ta tana nan tana tafiya tare da su don a gwada maka abin ka ganshi ka bar da idanunka jama'a zuci kun ga wannan jirgi ko ba ku ganta ba wahiya tajribihim tana gudu da su fi maujin kaljibal tana cikin kumfan ruwa wanda ya kai girman duwatsu wato in ruwan suka tashi suka zabura kamar duwatsu ita ko tana tashi tana sauka tare da su amma Allah ya kare ta bata nutse ba bata jirkice ba bata afka ba taga bata bude ruwa suka shigo ba jama'a da bai aka yi tagar ku duba hikimomin Allah shi yasa muka ce wani technology ne wata fasaha ce Allah ta'ala ya yi annabi Nuhu ilhami shi yasa ya ce mai wasu da ilfulka bi a ayyunina karkashin kula mu za ka yi aikin ba da basira ka kaɗai za ka yi ba mu ne za mu maka ilhami yadda za ka yi Allah ya ce wa nada Nuhu ibna Allahu akbar nada uba kenan ɗansa kafiri ne ya mu kafiri ne wa nada Nuhu ibna annabi Nuhu ya kira ɗansa ya ce ya mu wa kana fi ma'zilin ya gudu ya bar su ya keɓanta da gare su fi ma'azil yana wani wuri daban bai tare da su annabi nuhu ya yi gayya duk wanda imani ya zo za mu hau jirgi shi ɗaya ya ce shi baya bukata ya ce ya bu na yarkan ma'ana in kuka lura duk sauran kafirin bai kira su ba amma wannan tun da ɗansa ne to atifa ta uba ba ta iya bari yana kallo ya bar shi halaka duk da yake kafiri ne irkan ma'ana yaro ka zo ka hau jirgi tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka zama cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma ce baba bani bukata hawan jirgin ku zan hau wani dutse gashi can wanda zai kare ni daga ruwa qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim ka sani yau kowa bai hana umarnin Allah ya zarata yau halakan nan da nake faɗa ta zo kai wahala bainahum al-mawj suna cikin magana sai igiyar ruwa ta sha makanci tsakanin su ta tasge wannan ta kada shi fakana min al-mughraqin sai zama cikin waɗanda aka halaka kaga kenan asuli kaɗai bai isa duk takama asulinka kai ɗan annabi ne shi ɗan annabi ne amma ya halaka takama da ina da mai yi min addu'a shi kaɗai shi ba bai isa domin ku annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana madansa addu'a ko bai amma bata ci ba anan saboda an riga an rubuta masa shakawa a zuciyarsa Abinda ke tsere da kai ko kai dan wane ka bi Allah can baya mun karanto annabi Ibrahim da mahaifinsa ko kuma bafansa nan ko mun karanta annabi Nuhu da ɗansa so dangantaka ita kadai ko tawace ba ta isa sai akwai imani ƙurewar dangantaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga dan uwan mahaifinsa Abu Jahali ba Abu Lahabi ai nasa mai sauki ne Abu Jahali nake magana Abu Jahali ne shan ba dan uwansa bane gaskiyar ka Abu Lahabi ne dan uwansa ba amma ba shi nake so in kawo ba Abu Talib ko to ta Abu Talib ita nake so in ce mai sauki ce ta wace ce ba ta da sauki Abu Lahabi yawa Abu Lahabi gashi nan qur'ani ya sauke na la'antarsa tabbat yada abi lahabin wa kuma yadda abdulmuttalib yake kakan manzo Allah haka yake babansa amma wannan dangantaka bata amfane shi to kaga kenan kowa ya ta kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fatimatu binta muhammad me yake cewa salini ma shi min mali fa inni wallahi la ughni anki min Allah shay'a duk abin da yake so wannan na mallaka a duniya ki roke ni baki amma lahira ki sani bani hana ma Allah ya miki abin da ya tashi ma'ana ki bi hanya mu tsira tare amma in kika tsaya wallahi bani ya kai ki aljanna ba tare da kina da imani ashe wannan nuna jama'a gadara da ceto tana isa wane ne ake ceto wanda ya miƙa hannu ko na cikin rijiya ne ka ce ne mai ka sai ce mm, mm. ya za ka yi da shi sai ka shiga rijiyar ka fito da shi ai zai halaka ko ba haka ba saboda haka duk wanda yake son ceton manzon Allah ko yake son ceton waliyyai mutanen kirki ko yake son ceton mala'iku to yayi imani ya bi tafarkin su wannan bai tafarki yana iya sa ka samu ceton su a wurin Allah wannan ya karantar da mu cewa wato rahamar Allah ce gare mu ya sanya jin kai tsakaninmu da 'ya'yanmu da iyayenmu kowa yana son dan da ya ba. ko da kaga wani abu ya shiga tsakaninsu to akwai lokacin da wannan soyayya za ta fito kaga yanzu misali wa kana fi ma'azilin ya bar annabi nuhu amma kuma duk da haka annabi nuhu lokacin matsala jawo shi sai dai Allah ya riga hukunta abin da ya kaddara to kuma Allah yana sanya mana so tsakaninmu da 'ya'yanmu gwargwadon bukata idan yanzu kana da ɗiya biyu guda mai arziki guda talaka wannan kullum ya fito da safi sai ya biyo gidanka ya gaida ka ya ce baba ga dubu goma ko akwai abinda za a yi shi wannan bai da ko sisi za ka tarar da ya cire dubu ɗaya dubu tara nan talakan nan zai ba haka ake kuma kake ba musamman uwa mace an tambaye wata aka ce duk cikin 'ya'yanki wa kika fi so ta ce ƙarami har sai ya girma marar lafiya har sai ya warke wanda baya nan har sai ya dawo wannan hikima ce su lokacin da mutum yake cikin wani rauni sai iske uwayen shi sun fi tausayin shi rauni na talauci rauni na ƙuruciya rauni na wauta kowane irin rauni lokacin da yake baya da lafiya sai ga sun fi buƙatar sa a wani lokacin sun fi ƙaunarsa sun fi taimakonsa da ƙarfafa masa da haka lokacin da annabi nuhu ya ga bala'i nan zai sauka sai ya gaggawa ya kira ɗansa to amma Allah ta'ala ya riga ya hukunta abin da ya hukunta sai Allah ya ce mai wakila ya ardu bila'i ma'aki وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين دد duniya in an taru ba iya magana ta kai hikima jahiz wani ba farise ne mai manyan idan ana kwatanta shi ga fasaha da hikima adibi ne larabci kamar ruwa yake fita bakinsa to wata rana ya yi tunanin ya wallafa nashi ƙur'ani sai shiga gida ya dan rubuce rubucensa yana da niyan dai ya sake dawa ya sake nazari kafin fito ma jama'a kawai yana tafiya sai ya ga yaro yana wasa da irin dokin karaɗin nan yana waƙila ya ardu bla'i ma ake wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma wa qudiya al-amr واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين جاهزة كاي ما نمت وانا مقالا با ايه فيكو انت سيكو با كده يقول جابين ya rubuta. jumla shida ce amma ga su a sadara ne in an barka da tafsirin wannan ya ishe ka in an ce wannan ka wallafa wannan magana cikin naka yare na naka bayani sai ka ga wato ka cika shafi guda kana magana Allah ce ƙila ya ardu sai aka kira ƙasa ka ce ya ke ƙasa ibla'i ma ake ki tsotse ruwanki ki kwankwaɗe ruwan da kika fito da su yanzu ba a bukata Abinda ake so ya riga ya faru wa ya ba da wannan umarni to ko sunansa ba faɗi ba ne. don a koya mana cewa irin waɗannan ayyuka sun fi ƙarfin wani ba Allah ba don haka ko ba a faɗa ba ka san waye manin ladhi qala huwa Allah wa ya sama'u aqli'i sama ke kuma ki dakatar da ruwan da kike saukarwa ita ba ce ta janye ba amma ta dakatar da saukarwa ita kuma ƙasa ta shanye nata ruwan wa ghidal ma Allah ya ce ruwa suka kafe aka kafar da ruwa wa ƙudiyar amr aka hukunta abin da ake so aka halaka waɗannan azalumai wastawat alal judai ita kuma safina ɗin wato jirgin ruwan sai ya saukai dira akan babban dutsen da ake kira aljudai wanda yake a daidai garin musa sannan waƙila bu'dan lil qawmi zalimin an ka ce bala'i halaka mutuwa azaba nisanta sun tabbata da har abada ga mutanen da suka yi zalunci don Allah ya riga ya gama halaka su to da wannan ne Allah ta'ala ya kubutar da annabi Nuhu da jama'arsa suka sauka akan wannan dutse daga kan wannan dutse ne suka sauko bayan sun kwana talatin suna jiran ruwa ya kafe kamar yadda malaman tarihi suke amfanarwa to daga nan ne sai kuma annabi nuhu alaihi salatu wasallam akai maganan kiran da ya madansa ban sani ba za mu iya karanta waɗannan ayoyin hmm? sai gobe in Allah ya kai mu ko to wannan labari mun so a ce ya kai ƙarshe domin ta ai ila muna iya kutsawa cikin minti uku mu fassara wannan ayoyin ko ko dai a dai hakuri ba sharhi ba ko da shi ke to bari mu kwana a nan idan mun kammala kisar annabi nuhu sai mu bi kisar adawa da samudawa da take bi a bayanta abinda makaranta bisa ga sawaba Allah ya ganar da mu shi ya ba mu yi amfani da shi da mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara ka samu gama lafiya ka samu cika da imani yadda ka nuna mana wannan wata mai albarka ga har mun zo sa Allah ka nuna mana bayan sa kuma ka karɓi abin da muke a ciki ɗazu na ji tsoron in ta ba ku labarai mu shiga cikin lokacin tafsiri amma na lura akwai minti uku labari da biyu da na so in baku daman shekaran jiya dai da na hau taksi daga jidda zuwa garin makka wacce rana kenan ranar lahadi sai na hau da wani balarabe balagagge ka ya fi ƙarfin ka ce balagagge in allah ya so irin ka yana iya ɗauka guda uku ya shekara gudu amma baya azumi kuma banda baya azumi kuma sigari yake so ya sha a cikin mota muna ciki kuma banda wannan an kunna ƙur'ani ya ce a kashe bai bukata kuma fa taksi ce yawo ya ce subhanallah al'azim Allah shi ya san yadda ya halicci mutane wannan mutumin mutumin makka ne ya zo jidda ya lalura zai koma garin makka gashi a birnin makka gashi baya azumi gashi na son sigari an sa qur'ani baya so kar yi mamaki in ka binciki na sabar sakatare da yana da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi na ji tausayin mutumin ya zage ni ya ci mutunci na ca yana Najeriya duk da Najeriya sai da ya kasa kasa da ita don ɗaya na ce a ƙara murya Qur'anin sannan ne ma ce a rufe gaba ɗaya amma Allah ya sani a haramin makka na mishi addu'a saboda ya bani tausayi to sai ka gode ma Allah ga kanan jin kake duniya komai kana iya salwantarwa don ka samu ka je wannan birni mai albarka ka bauta ma Allah kwana biyu ina cikin tafiya shekaran jiya amma ban aji azumi ba saboda na san kimar azumin kuma naga ina iyawa amma shi gashi a garinsu a birni mai albarka birnin da kowane laifi ake ninka masa kowace lada ake ninka wata amma baya azumi irin sa kana tsammani yayi sallah wallahi bani tsammani zai sallah har da kokarin nayi cikin raha da nishadi in nuna su ce ai ai matafiyi ba dole sai wai in nuna don kila don tafiya da ya ji da ni yace ba tafiya banyi dole ne can da ya ga dun magana ta bari sai ce sai in ciyar da miskini mana wata shi a tasa wauta in kana so azumin ramadan kawai ka bari sai ka ciyar da talaka shi ba talaka bane ya samu wani iri na dan Najeriya talaka don ya dauka duk kamar dabbobi muke nan ya ciyar da mu shikenan <laughs> ba sai azumi wato gaskiya na ga abubuwa da ya tafiyar ta kwana bakwai ce kawai amma abubuwan da ke tattare da ita na darussa suna da yawa kila wani lokaci idan dama ta samu zan kara muku na so nuna muku wannan littafi da kuka yi kokarin hada kuɗi a buga gashi Allah ya fito da shi an samu bugawa ya bayyana za ku gan ganshi a wuraren tafsirin alkur'ani kuma daidai kuɗin da ya kama na bugu daidai abinda da muka ce ku biya kenan tun da daban kuɗin naku ne ku kuka ce a yi a saida babu faɗin kuɗin sa anan domin nan wurin karatu ne ba wurin kasuwanci ba amma ya kamata ku san da shi kuma in Allah ya so idan an tara kuɗin buga littafin za mu buga takwaransa wannan sunansa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan azumi sai buga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wurin aikin hajji tagwaye littafai ne kuma duk mun fassara su haka idan kun sayi wannan littafi kuɗin da tara ga abin da za a yi da shi alkhairin kuma zai koma cikin jakar ku baki daya. Allah ya sa mu yi tarayya lada da ku a ciki duk wanda yake iya saya ma kansa ya saya wanda yake iya saya matarsa ya saya ya bata wanda yake iya saya ma ƴaƴansa ya saya musu wanda yake iya saya ma wasu abokansa ya ba su kyauta ya yi kokari wanda bai iyawa ya nuna ma masu bukata su saya duka wannan za a yi tarayyar lada a cikin insha Allah wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu